Jama'a assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. A yau shirin duniyar wasanni zai mai da hankali ne akan sabon tsari na gyaran fuska da aka kawo gasar 'yan rukuni na daya a kwallon kafa a jamhuriyar Nijar. Hukumar kwallon kafa ta ƙasa a jamhuriyar Nijar Foot kenan ta da ranar 22 ga wannan wata na Disamba ne. Za a koma kwamfala ta ƙasa bayan kammala kakar bara. Sai dai maimakon ƙungiyoyi sha hudu kamar yadda aka saba a wannan karan League Airtel ta Nijar za ta soma da ƙungiyoyi sha shida daga cikin ƙungiyoyi da suka samu hawa rukuni na farko akwai Espoir ta da Magara sai kuma club ɗaya na Doso da zai fito bayan karawa tsakanin Tagur da Antal sai a biyo. Música To madalla da farko dai a yau juma'a ne ake soma gasar kwallon kafa na yashi ko bit soka a birnin Lagos da ke tarayyar Najeriya. Ma'abuta kwallon kafa daga sassa daban-daban na duniyar kwallon kafa ne suka hallara a wannan gangami na birnin Lagos. A nan gaba za mu kawo muku karin haske dangane da wannan gasa na kwallon yashi ko bit soka da ke gudana a birnin Lagos. Hukumar kwallon kafa ta kasa a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka ji da farko ta tsaye da ranar 22 ga wannan wata na Disamba a matsayin ranar da za a koma kwamfala ta kasa bayan kammala kakar bara. sai dai maimakon kungiyoyi sha hudu kamar yadda aka saba a wannan karan ligi artel ta nijar za ta soma ne da kungiyoyi sha shida daga cikin waɗannan kungiyoyi da suka samu hawa rukuni na farko akwai espoir ta da magara sai kuma club ɗaya na dusu da zai fito bayan karawa tsakanin tagur da antant kamar yadda aka ji da farko yanzu haka dai jihohi shida ne a nijar suka samu wakilai a gasar maimakon hudu a can baya kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasa kanal jibril hima wanda aka sani da fele ya dai ce akwai dalilan da suka sa hukumar kwallon kafa ta ƙasa fenifut ɗaukar waɗannan matakai kai nous avons décidé en tout cas au niveau du comité exécutif après mûre réflexion et après des échanges euh, Lokacin da aka zaɓe ni a Maraɗi, na ce za mu kawo sabon salo cikin tafiyar kwallon ƙafa a Nijar don baiwa kowace jiha damar a dama da ita cikin kwamɓala ta ƙasa. Wannan zai sa mu raye filayen kwallo ganin wasu an share sama da shekaru ashirin ba a buga kwamɓala ta ƙasa ba a cikinsu, saboda babu ƙungiyoyin jihohin. a wannan karo mun samu goyon bayan gidan talabijin na ƙasa wanda zai dinga nuna ƙwallo biyu a kowane mako zai sa al'umma son kwambala ta ƙasa amma a baɗi za mu maida tsarin na club goma sha biyu sannan za mu ƙarfafa 'yan rukuni na biyu su ma daidai da tsarin fifa ya rage yanzu ga magabatan jihohi su kama kungiyoyinsu don kada su samu koma baya tuni muka shirya komai bangaren kuɗaɗe da za a baiwa club horon alkalai haka ma da batun sufurin 'yan kwallo don dai a fara wannan gasa l'ORTN qui a décidé de nous pousser en diffusant en tout cas au moins deux matchs du championnat par semaine en direct. Il faudra que ces régions-là, à partir de maintenant, y compris, je dis, j'interpelle le, les ressortissants des régions et tout. Les gens aiment toujours s'asseoir, critiquer pour dire pourquoi notre région n'est pas en ligue professionnelle ou dans l'élite. C'est une opportunité. Wakilan ƙungiyoyin ƙwallon kafa a ƙasar ta Nijar sun yaba da wannan sabon tsari kamar yadda Umar Jariri Konate sakataren kulab na Jangwarzo da ke maraɗi ya shaida mana. Eh wannan ƙari mu ya mamu daidai saboda in ka diba shampiyona kamar ana son a daidaita ta kowane teran a samu a zanki zuwa ana balo. kuma president lokacin da mandashi ta kare yake neman a zaɓe shi ya gayi ya ce shi abin da yake so balo a kawo sauyi a canza balo mutane su gane menene ake nawa kaga an yi kokari ya yi gyara teren teren wanda mana ganin gobe ko ta babbar wasa ta samu ta duniya ana iya zuwa Nijar a yi ta ba ma ya mai kaɗai ba akwai teren ɗin maraɗi akwai na zandar akwai na agaris akwai na doso duka suna iya ɗaukar duka nauyin wasannin da duk za a yi dai wanda muke gani ake sauran ƙasashe makwabtanmu ko da ma ƙasashe na duniya firizidan ya gayi ya ce zai kawo sauyi kaga kuma wannan yana daga cikin sauyin da ya kawo kuma mu dai da ke jagorancin wasa muke taya da harkokin balo mun yana amma kuma an anshi wannan abin da hannu biyu ya yi saboda ai ci gaba ne in ka diba kulab goma ke da kwai ya mai hudu kaɗai ke waje yanzu an ƙara biyu mun zama mu shidda kaga alhamdulillah da ba a zuwa zandar kaga za a je zandar da ana zuwa dosa sun sauka yanzu an maido su kaga za a zuwa da su kaga akwai ci gaba ba ana da rabo da tawa ta dawo amma na san shekara goma sha da suka wuce an ba su baya tawa magana premier division amince da ita eh, sai yanzu to kaga kau tana ba banna bace akai ba gyara ne mu alhamdulillah mun an shi wannan abu da hannu biyu kuma muna ganin yayi to sai dai ta bakin Sanusi Ibrahim na club din dan kasawa wannan karin club taka doka ne tana duk shekara in za a yi sai an ci to ga ka'ida ka'ida ka'ida ka'ida ga abin da ake ni ni abin ya ɗaure mini kai ba a bi ka'ida ba tunda ka'ida cewa ta yi za a shampiyona wani ya sabka a zo a gamu jiha guda kawai aka zaɓi doso wanda ya ci shampiyon ya hau aka zo na biyu ya zo gamu da wancan wanda ya sabuka. kamar da ake ko karatawa aka hidda wanda ya kamata aka tace kenan wannan basa wannan ka'ida shi kenan babu wata magana kenan ana son ƙari sai dai ko a jira baɗi a ce to za a zo a yi kuma za a ƙara ekip biyu da sawa ko kuma a ce a hidda wata ka'ida to kuma wannan a ba kowace jiha dama ta tazo ta gwada eh, sa'ata in ta samu ta shi kuma na fiye abdu na kulab biro fa cewa yi nijar magabatan kwallon kafa batun kudi ne kawai ya sha musu kai gadi abin da yake cewa cikin jihar ina ga kulab wurin ɗari da tarki da koyi na dizen division kenan aka ce a doki wasu ba doki wasu kama akwai son zuciya amma dai cikin abin e gaskiya ba mu gamsar shi ko kaɗan saboda kamata a ce mutum kawai karir ke kai ka yan tawo da suka hau yan tawo yanzu suna gaba bisa ha ko wanda suka samu biyar ma kinan su na karin su ne ke su ba wai an da su bane dan wani sansa ta kota wani abu ai akwai talabiri akwai difa in ba da ne sun da sun kwa shekaru sama da nawa su ne ya kamata a ce an samu motsi in ma ana san don a teku ya ne man ba wasu wanda kamar sun gaza bane a ɗauki abu a su kyauta tunda talabiyar ai ba nigeria ba ce ko kuma ba benin ba ce nigeria ne su duka talabiyar da difa ba wanda ban ji tere yan shi ba na gani su ne ko da suna tere abin da a dan gyara ne kawai za a yi musu sannan dirisha mu na harkar balon ga gabaki dai ba balon bace suke so kamar abin zai shigowa ne suke ji ba ya sanan ku dauki tun daga nan championnat de france ga sanan premier la liga babu yanda za a gudun ka a lokacin ku a ga ga dan nijar yanzu mun je kudi mun inda ya ture sama ku da afirka mun je sud afirka mun je gabon amma yanzu babu wani juyar namu da zamu zanna gaban tele kullum mun zana sai mu raga ne senegal ga sanan ga sanan so obamayin dartumun ga 'yan Nijeriya su Amir Musa sai cikin Lesar Riga sunan san ba mu daɗin abin saboda Allah annabi. Wata matsalar can daban bayan shekaru na ɗaukar nauyin Ligue 1 a Niger kamfanin Orange ya sanar da janyewarsa yayin da kamfanin sadarwa na Airtel ya mai gurbin. Sai dai Umar Jariri Konate ya buƙaci gwamnatin Nijar ta yi bincike kan janyewar kamfanin na Orange daga wannan gasa. Ma an kadi ba halaye mu ne duke ke shawo wannan abu saboda wasu mutane ne wanda suke ganin ko ana yi ba da su ba ko kuma ana yi su suna ganin ba samun yadda suke so su ne suka bi da hanyoyin da suka yi orange ta hita daga wannan hannuwa kuma saboda Allah saboda annabi ya kamata politika din da muke ya kamata gwamnati ta sa hannunta cikin wannan abubuwa ai gashi nan muna gani da lasu region nan gewaye har turai ma ko inda orange ita ke sponsorizan duka championnat da nauyinta da komi da komi ba yiwa ce kamar kasa kamar Niger alaji wasu yan kwarorin mutane dan adawa sai su je su soki abu kuma ana mutane ana kallon su suna zana dangalgal cikin kasar mu ba hau kasar su bace ba kamfani ne suka kawo suke unhwani lalle Nijar na karuwa da su su sun yi karuwa da Nijar tunda suke kwashe riba su kuma alaji a ce sun dauki nan shampiyona nan sauran kasashe na gewaye mana kallo Nijar saboda wasu dalilai alaji an kyale su kuma abin kana ga gashi an tahi sai da yarda ta zo ta sa hannun ta kadai abin ya abin ya daidaita wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI yanzu dai akwai kungiyoyi ko club goma na Yame da suka hada da AS Fan gendarmerie police as douane finis as bukkoki nijelek sahel Olympique da sonidep sai kuma shidda na sauran jihohi da suka hada da jangwarzo ta maradi espoir ta zandar irana da akokana na jihar agades gst ta tawa sai kuma antant ta doso shi yasa alhaji rabe mamman kashi ya ce dole al'ummar jihohi su kama ba kungiyoyin domin a samu ci gaba ta fuskar kwallon kafa gadi dai abin da ke cewa Fatanmu allah ya sa burin da ke gare mu na kowace jiha ya kasance tana da ekip ta premier division ya ya tabbata kuma ba mu hatan club din maradi doso zandar tawa su haɗi dan in suka haɗi to kuma medo sai ya yi waya. Ranar 22 ga wannan watan dai ne za a fara gasar ta ƙasa ta 'yan rukuni na ɗaya a jamhuriyar ta Nijar. Sannan a bana an samar da sabuwar gasa da aka yi wa suna Super Cup da za a somawa ranar 16 ga watan Disamba nan da muke ciki. Shugaban hukumar ƙwallon kafa ta jihar da magaran zandar Usman Malam Sule ya bayyana mana ra'ayinsa a kai. Wannan abu ne mai kyau wanda kamar yadda kuka sani ne a yanda aka yi wasan kwallo bara babu eh, club kin zandar a premier division ne abu ne wanda mu duka a jihar da magaran Eh, mun shi lamun shi kuma dangance ga wannan eh, tunani da ita babbar kungiya ta kasa ta yi daga sha hudu a koma sha shida dan a ba jiha biyu wanda ba su ciki dama su hayo abu ne mai kyau da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin da ya mayar da hankali zuwa canji da hukumar ƙwallon kafa ta ƙasa a jamhuriyar Nijar Benifut kenan ta kawo asalin gasar league ta ƙasa nan gaba ma dora domin jin wasu daga cikin ra'ayoyin ma'abuta ƙwallon kafa a jamhuriyar ta Nijar a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kama daga wakilin Musalisi Isa daga maraɗi sai kuma Ibrahim Malam Cillo daga jihar da magaran ko kuma Zandar ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya.